Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. mu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen hausa radio france international rfi suna na zainab ibrahim shirin lafiya jari ce shiri ne na musamman da kan tabo batutu wanda suka shafi kewan lafiya na yau da kullum shirin a wannan mako zai yada zango ne a tarayyar najeriya kuma a birnin abuja inda zai yi dubi kan cutar kanjamau ko sida ko kuma hiv aids a turance. Ga dukkan alamu za a iya cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu a kokarin da aka jima ana yi shekara da shekaru wajen wayar da kan al'umma kan cutar da kuma illar da take yi wa bil'adama. Ko a cikin watan da ya gabata, ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya ta fitar da sabon rahoto kan jadawalin binciken da aka gudanar wanda ya nuna cewa yaduwar cutar ya ragu da kusan rabi wato daga kashi biyu da digo takwas zuwa kashi ɗaya da digo hudu wanda za a iya cewa babbar nasara ce ga fannin lafiya. Allah ka ba ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa babban likita ne a asibitin Wuse da ke garin Abuja. Muhimmin abu shine wayar da ke da ake wa mutane da game da samu wato hanyoyin da za su iya kare kansu kamar amfani da kwararon roba sannan kuma waɗanda ke da ciwon tabbatar da suna shan magani akai-akai sannan kuma shi kwararon roba ɗin baya iya bada kariya kamar kashi ɗari saboda haka yakan iya fashewa sannan kuma mutane idan aka saba aka yi watsi da shi so duk wani abubuwan sukan jawo cewa wato har yanzu dai ciwon za a ga cewa yana na yana adabar bil adama yan mata da yake da farko dai ba saba ba sun sun matse ana za a samu wato rauni wurin sadar da su to kuma kaga akwai rauni akwai yiwuwar yaɗo ciwon kuma yawancin su ne suna da samari daban-daban kuma kowane zai ga mai cewa an ba kai kai kaɗai ne ke da shi saboda ka babu tunanin cewa za a kare kai ana samu a ga miji yana da ciwo mata ba ta da shi amma ya fi yawa yana da mata da shi miji baya da shi saboda shi wato yaɗo ciwon yana da rahusa ga maza saboda yanayin mu shi namiji shi ke ba mace amma ita mace ba ta da abin da ta namiji inda ba an samu rudi bane wurin jima'i saboda haka namiji ya fi sauƙin ya ba mace da mace ta ba namiji so ana samu duka akwai su mutane da yake ba su samu HIV Allah ya ba su wasu halitta ba su samu HIV har da yake dai waɗannan mutanen sun fi yawa a cikin turawa kashi da cikin turawa akwai wani abu da suke cikin halittar su saboda wannan abin na ƙasa suke na halitta a cikin to ba za su iya samun HIV infection ba to wataƙila ana iya samun ɗaiɗaiku a cikin mutanen mu dama abin da ya samu tura wannan ciwo akwai wani ciwo da ake cewa plague da suka yi shine ba su wannan kariya din to ma nan an taɓa irin wannan ciwo din wataƙila a samu mutane da ke ba za su yi ba kasa Kenya ma an samu waɗansu karuwai da su ba su iya kama HIV Allah ka ba mu sa kai sama Allah kiyaye ciwo gobe a lokuta da dama ana alakanta cutar ta kanjamau da matan da suka shahara wajen yawace-yawacen banza wanda hakan ya sa wakilin namu ya shiga unguwar Lagos Street a yankin Garki da ke birnin Abuja don jin yadda waɗannan matan ke fuskantar kalubalen kamuwa ko kuma zama da cutar. Suna Maryam Dahiru. Malama Maryam ya kike kare kai. Ina kare na akai ina amfani da kondom kamar mu matan da muke sayawa titi saura da suna yadda kamar ni dai ba irin kuɗin da zaka iya bani a rayuwa na in ce zan yadda ba kondom. Abin da zan kira mata Allah ubangiji kiyaye mu da a wannan harkar. Akwai masu zuwa suna mana HIV test suka gama mana test a ba ma kowa result ɗin shi kuma su ba da da condom sannan kuma sukan ce mana kan mu kuskura mu yadda ba kondom ko ba HIV ba akwai infections akwai cututtuka daban-daban bayan wata nawa nawa kike gwada lafiyan kawai wata uku uku ina zuwa asibiti ne ko NGO ne kawai suke NGO ne suke da result ɗinki lafiya lau lafiya take ni da a gani na matan yan gida ne suka fi kwasa cuta fiye da matan titi sunana khadija hassan to ya kike kare kanki ina kare kaina bisa ga kondom kaga namijin ya amfani da kai kowa zai rike cutar shi a jikin shi ne in dai namiji ya doke ka yau wata rana zai doke wata so ina amfani da kwandon kare lafiya na saboda guje wurin su cututtukan sunana lubabat ibrahim ya kike kare kanki ina kare kaina daidai gwargwado kuwa ko me mutum zai ban ni ba zan yi amfani ba kwandon ba a abokan harka akwai wanda kika taba gani sun kamu da cuta da yawa mana to wannan za a iya cewa shine ya zama darasi da yasa kike kare kare kanki in Allah su ya yarda kullum ma addu'a muke ubangiji Allah ka shirye mu mu daina wannan saboda wa sana'a bace mai kyau Allah faɗe azaba gobe Shirin ya kuma zanta da wata matar aure da ta jima da kamuwa da cutar ta sida wadda kuma ke da 'ya'ya biyu da ba su da ita. Sunana Jamila Musa Jari, ni dai wani yanzu da duri kaddara ne ta hanyar aure Allah ya jarabce ni da shi. Ya kika ji lokacin da kika fara sanin cewa kin samu wani laruri? Mun shiga dimuwa haka ne na tashi yaran ke nawa yara na biyu a cikin yaran akwai wanda yake da wani laruri babu inda har mace za ta samu ciki ta je asibiti awo to nan ranar ta je ma ranar farko ranar za a fara sai an gwada ta an gwada mijinta in tana da laruran sai a ɗauki matakin ba ta kulawa na musamman wanda zai tabbatar da cewa ɗan da ke cikin ta ba zai samu ba kuma da zaran ta haifi ɗan akwai magani da ake ba rana ba zai bar sha ba har sai ya kai shekara ɗaya da wata shida dama yaro yakan liƙe a jikin uwa ne daga haihuwan shi zuwa wannan stage din yanzu ina mai gidanki Allah mai rasuwa to yanzu ana auratayya mai shi su haɗu su yi aure kina da sha'awar yin auren insha Allah wani kira zaki ganin cewa ma kare kai in dai har za a tsaya ga ma'aurata kaɗai su ma kuma yan mata su tsaya ga samarin su kawai ba wai yau suna nan gobe suna can ba insha Allah za a samu sauƙin saukin da ruwan. A shekarun baya abu ne mai wuya masu ɗauke da wannan cutar su samu aure. Sai dai a ci gaban da aka samu yanzu suna auren junansu ba tare da wata matsala ba. Bari mu ji ta bakin Patience Dodo. Ni dai na discover status na 2007 lokacin na tare da wuni kuma baya nan. Na zo general check ne sai an gama min kansili kama aka yi min test. Amma kamunan na je jute Jos an testi na lokacin am negative kam na zo na living life da na gan dama da na zo kuma general check-up in duba lafiya na sai an discover na da hiv shine na zo na fara shan magani ya haka yi kika iya karban halin da kike ciki kai it is not easy ai kowa ne an ce maka ya jabi kana ga kamar hada ka da gawa na jiki yanzu kin yi aure na yi aure ni da na san status na i met up my mind in samu wanda yake tare da shi kuma Allah ya kara mijina yana da shi haka muka yi aure ga shi na haifi yara yau ba su da shi yara na biyu mutane da dama na da ra'ayin cewa 'yan matan zamani na matukar taka rawar gani wajen yaduwar cutar sida fiye da ma matar da ke sana'ar yawace yawace saboda rashin kula wajen kare kansu daga kamuwa da cutar ga zantawar wakilinmu Muhammad Sani Abubakar da Rufkatu Musa wata budurwar zamani ni da ya kawai kuma muna amfani amfani da kurorin roba to hakan yana nufin duk sanda kike wa saurayin ki ba za ki taɓa bari ba tare da roba ba a'a ba zan yarda ba wani kira za ki ga 'yan mata na kare kansu zan fada musu su yi amfani da kurorin roba ko su yi sore daya ita ma binta bello budurwa ce da ta tofa albarkacin bakinta a kai kamar haka kina da masaniya kan waɗannan cututtuka Ya eh, ai ba wanda zai ce bai san da su ba kowa yana jin labarin su a gari to ya kike kare kanki to ina tabbatar da cewa ba ana yawo a gari saurayi na ɗaya kaɗai kuma ni kaɗai ce eh, budurwar shi kin yadda da shi kenan din da shi kaɗai ne ba ku amfani da wani kariya na yadda da shi shi kuma ya yadda da ni zan ba ku dan masali aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo shirin ya kuma zanta da wani malami da ya bukaci a saka ya sunan shi wanda bai wuce wata guda da gano yana dauke da cutar ta sida ba gaskiya ka san wannan magana ce ta sirri kuma ba daɗi wallahi rayuwa dai babu daɗi kaga yanzu abin nan da ya faru da ni inda a ce na sani da wuri shi likita ya ce mani da abin ba zai ba da wahala ba sosai to amma sai da ya shige ni sosai sannan aka gane yanzu wurin wata ɗaya kenan dai an gaya mini ina da wannan cuta amma a lokacin gaskiya ban yadda ba dan na dan yi shige-shige wurin malamai da sauransu dai iyali na ba su sani ba kuma ina so yanzu yanda zan samu in gaya ma matata ta je asibiti a duba ta amma na rasa yanda zan yi ana daidai dan gulma ana cewa na rami. amma ina tunanin ba su tabbatar da abin da yake faruwa ba ni dai na ga rashin amfanin wannan abu ya kamata sa mutane kuma su gane wannan abu ba dai karya ba ne kuma an ce yi kokari kare rika da hankali na don shi ma yana kawo matsala. Cutar sida wato HIV AIDS sananniyar cuta ce a tsakanin al'umma wadda ta yi sanadiyar rasa ɗimbin rayuka kuma ana iya cewa ta zama gane ga wane ya ishi wane tsoron Allah sai mu ce Allah ya kiyashe mu baki ɗaya. Sun ga ta sun yi nisa likita ne za a ya talabe likita ne za a ya rungume fata ma babu fata ragi kai sakewar suna ga Allah sosai To masu sauraro duka-duka a nan shirin zai da sa'aya a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ni Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri Allah ya ƙara mana lafiya.